أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كذا بدا بيان مؤكم أبن ليشا في أيكم حجي حجي من مغانا كان نية عند ذاق نية da kuma nau'ukan hajji da mutum zai yi niyya mun nuna muna da aikin أكو iri uku akwai mai suna ifradi wanda wanda ya yi shi ba zai shirya harami ba har ya gama aikin hajji kuma babu yanka a kan shi akwai qiran wanda shi ma idan mutum ya yi niyya aikin hajji da umra zai hada kuma ba zai sauke harami ba shi ma har sai ya gama aikin hajji shi ma akwai yanka a kan shi sai kuma tamattu'i wanda mutum zai ɗauki harami na umra kadai da fari wanda zai haɗa niyyansa da cewa zai yi aikin hajji da wannan umra sannan kuma ya zo ya yi tawafi da safa da marwa ya sauke harami sannan ranar da za a fi damina kuma ya yi niyyar aikin hajji ya dauki harami a fita to yau da abin da za mu yi magana a kai shine tawafi idan mutum ya dauko harami daga wato miƙati da ya dauko haramin za a yi tambiya har a zo a shiga makka to za a zo idan aka ajiye kaya za a je harami to tafiya haramin nan a nan ne wato za a samu wasu mutane za su bata saboda rashin lura da hanyar da suka bi ko rashin haɗa kansu su da abokan tafiya shi yasa ake so idan mutum ya je aikin hajji ya zama yana da abokan tafiya su uku ne su hudu su biyar haka su haɗu to su kama hanyar zuwa harami to yayin da suna tafiya din za su lura sannan in an je harami a lura ta wace kofa za a shiga haramin gwagwarin irin anguwan da mutum ya sauka ko daidai inda ya zo ya doshi haramin ƙofofin nan an sa musu lambobi kowace kofa tana da lamba to mutum ya tabbatar ya san ta wace kofa ya shiga don in ka shiga cikin za ka ga ginin duk iri ɗaya ne idan mutum ya yi tawafi in ba ya san tabo wace kofa ya shiga ta nan zai zai fita ba idan ka shiga ta kofar gabas ka je ka fita ta kofar yamma sai ka rasa daga ina kake kafin ka nemi wannan kofan kuma aiki ne saboda haka sai bukatar mani ya san ta wace kofa ya shiga kofa nan lamba kaza sannan idan aka shiga ana tawafi zai yiwu a rarrabu saboda cinkoso da yawan mutane ana iya a yi shawara kafin a shiga ɗan. idan mun gama tawafi mun fito ko da mun rabu in mun fita mu haɗu a wuri kaza ko mu haɗu a kofa lamba kaza ko a wuri kaza dai a ayyana wani wuri wanda ko da an rabu din a nan za a zo a haɗu in ba a rabu ba kuma haka ake so wani duka da yawa ba za a lura da irin wannan din ba amma an shiga an fita sai ka ga an yi wato wannan ya yi can wannan ya yi can samun juna zai zama ya kariya to mutum zai shiga masallacin makka masallacin ka'aba zai shiga masallacin ne kamar yadda ake shiga sauran ya da kafar dama mutum yana addu'a ta shiga masallaci to idan ya shiga farko abin da za a yi shine tawafi in an shiga babu tahiyatul masjidi ba kamar masallaci ba in ka shiga za ka za ka yi masjidi kafin ka zauna to shi in ka shiga babu kayyatar masjidi gaisuwansa shine tsawafi mutum zai kai tsaye zai je wurin wato wannan dutse na hajar al-aswad wato wannan rukuni wanda ake sa kai ana tsubbantan wannan dutsen mutum zai je fara dawafi ne ta wannan wajen kuma kafin a zo wajen in namiji ne ana so ya bude kafadarsa wato ta dama ta zama tana waje kafadarsa ta hagu ne a rufe da ta dama a buɗe wannan a tun farko ne ake yi kuma idan akwai yalwa babu cunkoso ana son mutum ya yi sassarfa haka yana shi ba tafiya a hankali ba shi ba gudu sosai ba haka zai yi a kewayensa ɗaya biyu uku na farkon nan duk zai yi haka to yayin da mutum ya zo wajen wannan dutse na hajar aswad inda zai fara ɗawafi mutum ya lura idan ba za ka iya ka ga dutsen ba saboda yawan mutane za ka ga wurin an yi cinkoso an taru a wajen da yawa saboda da yawa suna kokowar shiga sai an je an taba ko an sa kai ba a nemi ka da lalle ka wahala ba a lokacin da babu kowa kana da dama ka je ka sumbanta ko ka taba da hannu ka tsaura hannunka a bakinka amma a lokacin da akwai cinkoso daga nesa za ka iya ka ɗaga hannunka haka ka nuna bismillahi allahu akbar sai ka fara to ya za ka yi ka gane wurin shine aka yi alamar wuta koriya lantarki haka koriya a kan din nan doguwa an sa kore a daidai sashin da mutum zai yi wato doshi wannan hajar aswad gashi na hajar aswad a jikin ka'aba yake amma in ka duba dama sai jikin benin za ka ga wannan fenti abin nan wuta lantarki koriya to in ka zo daidai wannan koriyar lantarkin to nan ne za ka fara dawafi to shi kenan idan mutum ya zo daidai ne ya kama dawafi kenan sai yana zagayawa in akwai yarwa a ce zai sassafa an kuma ba yarwa zai yi tafiyarsa a hankali saboda cinkoson kar a je a ji wa juna ciwo to zai yi addu'a a wannan dawafin ko ba a ƙayyade wa mutum ga irin takamammen addu'ar da mutum zai yi ba mutum yana iya yin salati yana da istighfari hailala karatun alkur'ani roƙon bukatunsa zai yi har ya zo wajen da ake cewa rukunin yamani za a ga wato kafin wurin da za a fara kawafi nan ne rukunin yamani ne yake in ka wuce wannan ne za ka je hajar aswad to in ka zo ka kusa hajar aswad din tsakanin rukunin yamani zuwa hajar al ana son mutum yayi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar to haka mutum zai yi addu'a idan ka zo wajen daidai hajar al inda ka fara din nan sai ka daga hannunka kai kabbara kai daya kenan yanzu to sai ka zaga har yanzu haka zaka je in ka dawo daidai wannan dukan kayi biyu a haka mutum zai kirga uku hudu biyar shida bakwai in ka gama na bakwai sai mutum ya samu wuri ya fita can baya gefe ya zai samu wuri ya yi sallah domin Allah madaukakin sarki ya umarce mu da idan mutum ya yi tawafi a ɗakin Ka'aba ya yi sallah raka a biyu a nan wajen Hajar al'asu a wajen makam Ibrahim kamar yadda nufin Qur'ani ya nuna wasu wasaqid min makam Ibrahim musalla ku ɗauki wurin sallah a wajen makam Ibrahim to makamin Ibrahim yana kusa da ɗakin Ka'aba shine wannan wato karfen da ake ganin ruwan gol wanda ga gilas din nan to shine maqam ibrahim inda annabi ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin ka'aba da yana jikin ka'aba ne daga baya aka jawo shi zuwa baya don a samu yalwa na ɗawafi to mutum zai yi sallah a wajen in ba mutane yanzu kan ba zai yi ba a ce ba mutane lokacin hajji sai dai mutum ya yi baya can gefe ya yi sallah raka'a biyu wanda ake cewa raka'ayi ne na tsawafi raka'a sai tsawaf da kamar wannan rasoyin da ya kai kamar shi ne wato rufewan tawafin da kai mutum zai yi karanta kuma ana so ya karanta kul ya ayyuhal kafirun bayan fatiha a raka ta farko kul allah ahad a raka ta biyu bayan fatiha shikenan mutum ya gama tsawafi sai ya je wajen dutsen safa da marwa a lokacin da zai fita ya je ana so yana iya karanta inna safa wal marwa min sha'airillah فمن حج البيت عن الكاميرا فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ويكرن تولنا آية وكما يأدو انت حريته وجن وتوجوك صفاء الله يقدم ويخير من صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله